أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wakatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga alhayyu alkayyum da ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da ƙur'ani yake koya mana dare da rana musamman a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da rayuwa akan abin da yake daidai a kan hanya madaidaiciya ya dauki rayuwar mu akan imani muna roƙon Allah subhanahu ta'ala abubuwa da suka dame mu a kasar mu na kuncin rayuwa da ake ciki na abin da za a ci ko abin da za a sha ko matsuguni ko magani ko kuɗin makaranta ko wata matsala mai kama da haka Allah ta'ala ya buɗa wa kowa daga cikin fadalarsa hali da ake ciki na kalubale na tsaro musamman abin da ya shafi wasu jihohi na arewa maso yamma arewa maso gabar da kuma kudu maso gabar da makamantansu Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya waɗanda suke ta da hankali ko da sunan kidnappers ko terrorist ko kuma bandit ko abin da ya kama da haka muna roƙon Allah ya shirye su idan ba za su shirye ba Allah ta'ala ya sa dukkan bala'i da suka ɗebo to ya kare a kansu su kaɗai ya kuma kare sauran bayi da ke neman zaman lafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama muna ƙara kaskantar da kanmu da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu da dukkan wani alheri na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan wani sharri na duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan wanda ya nufe mu da alheri Allah ta'ala ya bashi alheri ninkin ba ninki wanda ya nufe mu da sharri Allah ya shirye shi idan ba zai shiru ba muna roƙon Allah ta'ala ya mai da dukkan sharrin da bala'in da ya ɗebo ya kare a kansa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da shiga aljanna gobe kiyama ta kofar rayyan yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha uku a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida gabanin fara karatu kullum ba a rasa tambayoyi ɗaya ko biyu muhimmai zuwa guda uku in akwai su babu laifi injiniya sai ka gabatar da su insha Allah ta'ala. Tashar ne. Sashen mota ko oke ko sashen rediyo ya tashar wato ta yi to an samu karin tasha ta rediyo da ke sa wannan karatu shine caliphate radio na gari fm 91.9 sokoto daga shida zuwa bakwai na yamma wanda suka ɗauki nauyi su ne zumunci fa mafi sokoto to zumunci allah ya kara muku zumunta kuma Allah ya tsinduma ku a gidan aljanna wannan ya samu ka samu guda tasa'in da an samu rediyo da talabijin guda tasa'in da da ke sa wannan tafsiri tasa'in eh, da tara sai suna da kai ne sai suna da kai sunayen Allah zo duk da adadin su ya fi tasa'in da amma guda tasa'in da tara in su da su kai aiki da su gobe kiyama za a tsinduma ka aljanna insha Allah to an samu tasa'in da tara Allah ta'ala ya karbi ayyukan da muke yi wuraren da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya amfanar da mu wata ramadana na gudana sai mu dage da Allah mu ci riban wannan wata sosai da Allah mu dage mu takaita duk wani abu na shagaltuwa na duniya mu shagalta da yawan karatun qur'ani yawan yin azkar yawan istighfari yawan komawa zuwa ga Allah ziyarar marasa lafiya yin sadaka ziyarar makabarta yin sallar gawa ma da yin salloli a cikin jirgi waɗannan al'amura ne ke da muhimmanci mu takaita abubuwa da za mu rika yi online mu takaita shiga intanet a ta shiga kaza in dai ba abu ne za ka je jin wani wa'azi da ake yi layin ba kawai dan ka je ka ji mai duniya ke ciki gaskiya a watan ramadan ana rage kasaniyar duniya da wannan nake ba da haƙuri da dama ne za a neme ni a rasa a ramadana ina da ɗabi'a tun da ni ba ma'aikacin gwamnati ne da za a neme ni zo kai aiki kaza ko bar kaza ba irin wanda aka saba to ina takaita mu'amala da intanet da kuma waya a ramadan Rizin dina ɗaya shi ne ina son samu maximum benefit da ke cikin wannan wata ina buƙatar maximum benefit a shekarun bayan ina ofis ban isa na kashe waya ba saboda akwai amanar aikin to a yanzu babu wannan to kula ga wannan ina kokarin in takaita abubuwa na online wani lokaci har ga Allah na kan yi awa 20 da ban shiga internet ba waya kuma in ba da iyalai su kira a gida ko wani mai ko waya mu gaisa da wani ko a kira direba na a ce mu yi magana da wani ba online wani lokaci wani layi sai na fana uku hudu biyar ban kunna ba reason ina ɗaya ne mai ina so na yanke al'amura na duniya na koma zuwa ga al'amari na lafiya a wannan wata yan adam mu masu tasawa ne muna da kasawa da yawa musamman a wannan zamani irin wannan fursa in ta zo mai yiwa ba za ta mallaki gaba ba mai yiwa so in tambaya kake da isa akwai telefon na tambaya in kuma harkar kasuwanci ne muna da layuka waɗanda suke rike da shi suna kasuwanci wani awa bihar in abu ne na addini to ga telefon na addini sai ka yi tambaya so kowane abu akwai alternative da muka ware ko da mutum ya shagarta da wasu abubuwa muhimmai tsakaninsa da Allah to dukkan wani abu muhimmi akwai hanyar da ake iya rikin babu wani abu da ba ni da wakilin da ke kansa da za a iya neman sa mafu sai kula da wannan a waɗannan kwanakin lokaci na iya da tsada da yawa sukan zo garuruwa da yawa yanzu ko aje akwai sama da mutum goma sha a nan sun zo ne don su gani to idan na zan gan su one by one na yi mitin da su a ramadanin ba zan ci ribar ba musamman zuwa da mutum ya yi baka san shi wa babu appointment kawai mutum ya shigo ya ce ya zo kana sallan kana tafsirin maza kana tafsirin mata kana karatun qur'ani kana tarawihi kana kaza ina zai yi idan kowa a nan yace zai zo ya gani zai iya yiwa to a rika mana uzuri ko da zuwa kai don ka gani a masallacin nan muna da wakilai akwai kwamitin kala kala in ka zo kwamiti za su zauna da kai su gada da kai in mu gaisa ne minti da ya biyu wani kashi a darasi kullum sai na tsaya na gaisa da mutane don me saboda an yawan masoya ya fi yawan makiya so duk yadda aka yi sai na tsaya duk gaggawa sai sai sai na tsaya na gaisa amma gaisawa ne ayi assalamu alaikum yi musafaha amma mitin har ga Allah mitin da nake so a wannan kwanakin shine mitin dina da Allah har ga Allah shi so amin udri ko Eh, bayan ramadana insha Allah ta'ala ba haka bane Allah ta'ala shi samu wanye lafiya to da ka duk abin da ake nema da akwai wakilai na ko da ni ba a sami ba amma waɗannan kwanakin to a daga mun kafa insha Allah mafhum tayyib to Allah ta'ala ya karbi ayyukan mu na malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ji iyayen malam amini ya hayyu ya kayyo da tambaya ta ita mun yi access ne wato mun yi hatsari ina emergency emergency ina emergency na an sami robar fitsari a gabana to an to ana mun alola idan lokacin sallah ba tare da na yi ƙarfi ba. Labar da biki a hori insha Allah Allah ya ba ka lafiya. Saboda da ke yaya hukumar sallah akwai littafin fatawa al-muta'alliqa bi wa ahkamil marda na Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz rahmatullahi alayh a shafi na 34 akwai amsa wannan tambaya daidai wa daida babu dadi babu rage wannan littafi din wanda ya tara shi ne Sani bin Abdullah Sheikh Sani bin Abdullah ya tattaro fatawoyi na sheikh muhammad bin ibrahim ali sheikh sheikh bin baz da kuma fatawa na lajnatu da'ima lil buhuth ilmiya da kuma Hai'atu kibarin ulama sai ta da dukkan fatawoyi da ke da alaka da ainihin likitanci da kuma hukunce hukuncen da ya shafi marar lafiya shine fatawa al-muta'alliqa bi wa ahkamil marwa wato fatawoyin da ke da alaka da likitanci da kuma hukunce hukuncen marar lafiya ko jinya a shafi na 34 ya kafa ta ta Sheikh bin Bas rahimahullah da aka mai tambaya sistem da irin wannan har ma da ƙarin cewa bayan yana da robar bawani a shi shine mai ake karanta turanci kafeta to yana da wannan roba da sannan na biyu bai ma iya tashi ya sallah saboda roba a kwance yake yi ko a zaune abinda bin ba su rahimar ya fada shi ne sallarsa idan ya yi ta haka daidai ne robar fitsarin da ke jikinsa ko bawali a ka'ida zai rika sabunta alwala lokacin kowace sallah sai lokacin azahar ya shiga sai an yi alwala ta azahar, in alwalan ba zai ba sai a kawo mar kasa a kwanta sai yayi taimama kawai da hannunsa ya shafi hannu da fiska bayan yi bismillah to a wannan hali sai ya sai alwala ko taimama ba'da dukhuli waqti salat bayan lokacin sallah ya shiga yace hukuncin sa ɗaya ne da wanda take da jarrabawa na istihaba bayan ta kammala asalin kwanakin ta na sarki da ke hana sallah da azumi to abin da ya biyo bayan nan na cuta ne baya hana yin sallah sai ce to matsayin wanda aka sa masa roba ta bawali ɗaya ne da wanda ta kammala kwanakin rashin sarki kuma abin da ke zuwa bai ɗauke ba don haka sai ta rika maimaita alwala inda kulli salatin don haka shi ma sai ya rika maimaitawa ya ce me dalili saboda ai qur'ani ce mana ya fata wallaha mastata'atum wani sura kenan suratul taghabun aya ta nawa aya ta goma sha shida Allah ya ce fattaqullaha mastata'atum ku bi Allah ku yi takawa gwargwadon irin fursar da Allah ya baku tun da ba lafiya to iya damar da Allah ya bayar kenan a wajen sallah ce sai ayi sallah a tsaye in ba zai ba ayi a zaunan ba zai iya ba yi a kwance dogaro da hadisin Imran bin Husayn radiyallahu an da fiyayyen halitta tsira da abinci da gare shi ke cewa sanda qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam fa ala janbin wa hadisin Imam al-Bukhari rahimahullah ka hadisi na nawa hadisi na 1066 sai annabi ya ce kai sallah a sai in ba za ka iya ba ka zauna in ba za ka iya ba ka kwanta da haka ala ayi halin ya halatta yi ainihin sallah da wannan robar bawali a jikinka amma za ka riƙa maimaita alwala ko taimama bayan lokacin sallah ya shiga kuma za ka iya sallah a tsaye in ba zai yi ba a zaune in ba zai yi ba a kwance wallahu ta'ala a'alam malam mai tambaya ta gaba wata ce ta rubuto take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bai wa Allah sai malam yau 17 years wato shekara 17 kenan babu mu'amalar aure tsakanina da gida inna lillahi sai mu uku ne abun ka shekarun 20 da wato talatin da uku da auren mutum ina ruwa Allah ya azurta mu da yara da kuma jikoki yana mun komai irin su ciyarwa sutura abinci da alkawari wato da alkairi wa iyaye na har da matan uwana tun da ya kara aure ya ce jira, hijira sai ran da ya nemi ya mara ina son zama da yara na da tafiya su shi ya sa فتولى مثله ما او مما لك تسلم الى مثل او كما يا فارق كمان فاني لك يا ايه الله يساك الخير نابوني أقوي لتابع الاختيارات الفقهية na shaikul islam rahmatullahi alai shafi na 246 da 247 ya amsa wannan tambaya da cewa in har abin da ta faɗa haka yake to abin da mijin yake yana aikata haramun ne in dai a yadda ta faɗa haka ne to wannan abin da yake haramun ne kuma malamai suka ce wannan shine asalin asalin ma'anar Allah ta'ala da yake cewa dan ku an ta'adilu bainan nisa'i walau harastu sai ce fala tamilu kullal layli fatadruha fatadruha kal mu'allaqa kalman fatadruha fala tamilu kullal mailin nan fatadruha kal mu'allaqa suratul nisa ayata 129 wannan shine asalin tafsirin Falata tamilu kullal mayl Allah yake kar ku kuskura dan kuna da mata biyu ko uku ko hudu ku karkata zuwa ga daya ku bar sauran kamar wata ainihin ice ne ratayayye ko wata zana ratayayye don haka ne asalin abin da Allah ya hana shi ne yake aikatawa kuma falatin nan iyalin wani lane annahayu ne don aikata koma bayan haka haramun ne Za ka bisa ga fahimta ta qur'ani a inda yadda kika faɗa haka ne to lalle mijinta yana aikata haramun a cikin al-ikhtiyarat al-fiqhiyya shaykh Usman rahimahullah a shafi na 246 yake cewa yajibu ala az-zawj wa imra'atihi ala qadri kifayatiha yace wajibi ne ga magidanci ya yi mu'amala na aure da iyalinsa gwargwadon bukatanta gwargwadon bukatanta ya kuma ƙara cewa matukar wannan ba zai cutar da lafiyarsa ba sannan kuma matukar wannan ba zai cutar da aikin da yake yi ba gwargwadon bukatarta idan ya zama bukatarta ita kadai ne a kullum ne sai ce to wannan gwargwadon bukatarta ta dole a kiyaye shi in ita kadai ne har ya kara da cewa in har bukatar ka ba zai iya biya ba ya halatta a kai wajen alkali alkali ya ajiye su ya yi sulhu kuma ya faɗi cewa sau nawa ya dace ya mu'amalar aure da ita a kowane sati ko a kowane wata ko a shekara alkali ya ce ko yake irin ikon da yake da shi ne describing haƙƙinta a kansa da ciyarwa so wajibi ne a kansa ya kiyaye wannan in ba haka ba ya saba umarnin Allah ne yake kada a karkata dukkan karkata wannan shi ne har ma yake cewa magabata daga cikin maganganunsu an ce abin da ke wajaba shine akalla sau ɗaya a wata hudu sai ce a wannan akalla sau ɗaya a wata hudu a inda bata nuna bukata ba ba bukata ana zaune tare to akalla sau ɗaya ce a ce amma in akwai bukata to wajibi ne a kiyaye bukatuwar juna zuwa ga juna mafu sai za ka kula da wannan abin da mai gida yake yi haramun ne a magana mafi inganci yin wannan kadai ku samun mafita wannan hakkin ya fi hakkin siyarwa da tufatarwa da wajen zama bisa ga sa. duk ayyuka da yake na kyautawa 'yan uwanki na abinci na abinci a kanki da wajen zama wajibinsa ne muna iya cewa na shukura alal wajib amma ke kuma dole ki yi godiya gare shi amma abin da yake ɗan uwanki wannan ihsani ne ba wajibin sa bane kyautatawa ne wannan Allah ya saka masa da alkhairi amma kuma wannan haƙi iya da nauyi fiye da waɗancan ko ba zai gaza waɗancan din ba ala aqalli to haka wajibi ne ya yi kokarin kiyaye wannan maganan cewa aure yana iya baci da wannan ko bai baci maganganu ne biyu na malamai shin tsawon rashin mu'amalar na ɓata aure ko bai ɓata wasu na ga aure yana iya ɓace wasu suna ga aure bai ɓace ba dalili kuma shine magana mafi inganci rashin yin sa kadai ba zai bata auren ba sai dai an samu abin da ya shafi rantsuwa na ba zai kusance ta ba in rantsewa yake ba zai yi ba to a na iya affectin aure saboda min da dina yi luna nisa min tarabbasu arba'ati a fa in faru fa inna allaha غفور رحيم وإن أذى الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إن مكدوبة بقرة دقى آية تقريبيو دا أشرين دا شدا da 227 da 228 amma muhallin shahid dai 226 a nan wurin lillazina yuluna waɗanda suke kamar ila'i ga matansu shine rantsuwa ba za su kusanci matan ba suna zama ne tsawon wata hudu idan suka gyara suka dawo to Allah mai gafara da in yayi rantsuwan ba zai mu'amala da ba abin da yake wata hudu kuma wannan yake yana da ba aure amma in ya gane ya warware gabanin lokaci yayi kuma ya kafara to insha Allah ta'ala Allah mai gafara ne mai jin to ala ayi halin matukar abin da ya faru ba rantsuwa yayi ba wanda a nan ba ce akwai rantsuwa ba cewa yayi sai ya dawo gare ki a magana mafi inganci aure bai lalace ba sai dai kuma yayi zalunci ina aiki da wannan dama ina nasiha zuwa gare shi da cewa don Allah ya gyara a ciyarwa da matsuni baya kai mutum aljanna shi kare ya kan hakkin iyali an taba wani bangare da yake na wajibi kula ga wannan yayi kokarin gyarawa kuma mafi muni shine kaure ya kara ya watsar da ita wannan ko maza da yawa suna da irin wannan zalunci da idan ya kara aure to ta farkon ko ta biyun ko kaza sai walakantar da ita in akan wannan ne zai sa ka kara aure to har da Allah gara ka hakura kar ka ƙara da in dai wannan shine dalili kuma unfortunately yana cikin abin da ke kwarin wa arewacin Najeriya wallahi abin yana tada hankali na duk matsalar da muke ciki a arewacin najeriya na rashin tsaro na talauci na jahilci na gurɓacewar tarbiyya na rashin girmama manya a society na sace-sace na koyi da abubuwa da dama da suka saba wa addini na lalaci na rashin tashi a nemi halal an koma tuna tsanci duk bai dame mu ba mafiya yawa magidanta wannan mu'amala ta aure ta ka ɗauka ita ce rayuwar gaba ɗaya wannan ya sa mata kudin su sai kare an tafi neman wajen maganin mata wajen kaza wata da neman a ta rasa rayuwarsa duk kudin su ya kare auren saboda me ka nuna mata wai auren wannan shine kawai mai dalili in ka auri wata za ka da ita wannan abun takaici ne wallahi ya zama dukkan rayuwar aure wai ta takaita kan ka yi sabuwar iyali wannan ka walakantar da ita ita ka ruɗe ta daga wajen bokawa da ta tafi wajen neman magani likitanci ta je ta sha magani ka za ta ɗauki wani ta sa ma a cikin ta inda bai dace ta saka ba wai duk mai dalili wai don ta gamsar da kai haɓa jama'a a rayuwar nan fa akwai abu da yawa da ya fi ƙarfin mu'amalar auren amma mun ba shi muhimmanci duk inda ka za ga mota ana sai da maganin maza ana sai da maganin ba jama'a ba mu da wani abu sai wannan shi ke ba wani tunani duk kalubalen da ke gaban mu shine tunanin haba da Allah wani irin society muke zama ne haka wani irin wata irin al'umma sai wannan da Allah wani irin rayuwa muke shiga ne wannan maka duk an dimautar da su saboda maza da suke kullum tambaya Allah da sai a baya kaza da ni baya kaza ya kara aure sai kaza haba jama'a haba da Allah mu wa kanmu azimana ai mu dai hakkin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariya ku kasan zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zaɓin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma aljashi to ka doka da jatsun garwaya mu rike iyalai da aminci da mutunci da girmamawa mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu mu koya musu jarinta da neman halal girmama na gaba girmama dattawa neman ilimi don Allah kunya sanin ya kamata in ka haɗa mata biyu uku kuma ka zama mai haƙuri, kar ka zalunce su a wajen kudin ka ka kyautata musu wajen mu'amala ka kiyaye hakkin kowa ka zauna da kowa a cikin amana wannan bai take hanyar tsira wallahu ta'ala ba'ala abubuwan babu daɗi wallahi ki haguri baiwar Allah Allah ya bada ladan haƙuri ki haƙuri. أعلم ما إنها قدام وشاشة آية تدري لتبتل لأيني فو أتشين سورة آل إمران درسي نبو ما إن شاء الله أوشع رمضان شكرا تدبو إيه تدبو دار بإن بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل اليأس بما ضل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوانه المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته wa ma kana li nabiyyin ay yaghul baya halatta baya dacewa ga annabi yayi gululi gululi shine a bashi amanar dukiya ko na ofishinsa na annabi ko na mabiyansa talakawansa ya boye Allah ya ce wa man yaghlul dukkan wani wanda aka bawa amana na dukiya ta al'umma yayi gululi ya ati ma zalla yawmal qiyama gobe kiyama zai zo da abin da ya sata a kansa idan mutum yana da public office aka ba shi amana da ya tashi tafiya sai saci mota wannan motar zai dauko ta gobe kiyama ya zo filin kiyama da ita idan kwamfuta ya sata zai dauko kwamfutan gobe kiyama da ita a kansa idan wani gini na gwamnati ya sata gobe kiyama zai dauko ginin a kansa ya ati bi ma ghalla wallahi zai zo da abin da ya sata gobe kiyama Allah ta'ala ya ce thumma tuwaffa kullu nafsin sai a saka wa kowace rai ma kasabat abin da ta aikata na alheri da sharri wa hum la amma babu zalunci a ranar kiyama ba za a zalunci kowa ba wa ma kana duk inda kaga an ce wa ma kana a qur'ani to maganar wallahi ta kai magana wannan a ka'idan nahawu me ake kiransa wa ma kana ko wa ma kunna ana kiransa nafiyun muhakkak nafiyun muhakkakun sunansa wato korewa ne na tabbas wato korewa ne 100% shine babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da zai koya dukiyar al'umma karkashinsa da niyyar rashin gaskiya babu don Allah ya ce wa ma kana li nabiyyin shine duk annabawan da Allah ya tura saboda ya ce ma nafi li nabiyyin kaga bin nakira idan aka samu nafi ba'da nakira yufidul umum duk annabawan da Allah ya turo babu annabi ɗaya da zai koya abu da ba nasa ba karkashin shugabancinsa a rashin gaskiya da sunan wai ya ɗauka ba za su yi ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu kamar yadda ya tabbata a tafsirin wannan aya cikin tafsirin bazawi ma'alimu tanzil da kuma aljami na ahkamil qur'an na abu abdullahi muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alaihi haka kuma ya tabbata a cikin tafsirin karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan karkashin aya ta 161 dukkan waɗannan malamai suka ce dalilin saukar ayar ta sauka ne bayan an dawo daga badar ana dawa a badar sai aka duba kayan ganima da aka tara sai zama ba a samu wani shimfiɗi mai kalan ja ba kamar ka ce ko wani bedsheet ko katifa ko wani abu sai aka babu sai wani daga cikin munafukai sai dan ja wasu gefe sai ya ce ni ba a kayan da aka tara na akwai wani shimfiɗi ja da ban gani ba da wannan araba me yiwa ba me yiwa annabi ne zai dauke gudu da shi ai munafurci bai yi ba Munafuki, bai yi ba a wannan cikin taron sahabbai da akwai yan aljanna amma wani ya koma gefe da wani magana to annabi yana da gata Allah ta'ala yana mar gata kuma duk annabawa yan gata ne sai Allah ya turo mala'ika Jibril da aya shine wa ma kana li nabiyyin ayyuhun baya halatta ga wani annabi yayi gululi shine ya dauki wata dukiya ya boye gululi kala biyu ne akwai gululul ma akwai gululul ilm dukkaninsu biyu annabawa ba sa yi wato koya dukiya annabawa ba sa koya dukiya na zalunci ba sa daukar abin da ba nasu ba su gadon su ma annaba ana raba wa talakawar su ne nasu ma da suka mallaka na biyu ba su bululi a cikin ilimi ba sa koya ilimi sai dai kawai idan lokacin bayyanawa bai yi ba saboda qur'ani ya karantar da mu karantar da ilimi mataki mataki ko da hadisin da mu karanta na mu'azu bin jabal a nan ya ice zama hujja dole zama akwai ahammu sannan kuma al-aham qabla al-muhim to wannan ya tabbata a shari'a amma ba sa gululi na ilimi ko kuma na dukiya sai Allah ya kare annabinsa da cewa annabi ba zai yi wannan ba ta ya za a ce don Allah ka kalli annabi da Allah ya turo wai ka duba bargo ko katifa ka ce annabi ya dauka ya boye ta da Allah yanzu ko limamin ku da kasan jattijan arziki ne aka zo aka ce ya boye katifa ko bargo don Allah zaka ji dadi ai ba za ka ji daɗi ba akwai abin da ma bai dace ba wanda yake bayyana maka kuma shugabanci na al'umma yana da wahala duk kokarin sai dai ka nemi taimakon Allah in dai annabi a wancan zamani mai falala wani zai koma gefe ce ya boye shimfudi ko katifa idan a yau kai baka dauka ba ne zarge ka sai kai hakuri an yau wanda ya bi ka daraja Shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kokarin kan wani sai ka ce to babu damuwa annabi ma an maka bai huta ba idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba to kai dan an maka abin da aka masa ai ba zai tada hankalinka ba sai kai murmushi don haka kalmar ma na iya nufin nafiyi ne ɗari bisa ɗari shi ne abin nan ba zai taɓa yiwa ba ba ma wai kashi casa'in cikin ɗari ba a 100% ba zai taɓa yiwa ba duk inda ka ga maka na sunansa nafiyun muhakkak akwai misali a ƙur'ani arama za ka yi ba misali ko da ma kana lahu ya zara al-mu'mini na misali ما ya الله ليذر المؤمنين na alama. عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كنا معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا جزاكم الله خيرا وأنا مثالي أبو سنكسا na farko Allah ta'ala yake cewa ma kana Allahu liyazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyudhilakum ala al-ghayb walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu walakum ajrun azim suratu ali imran ayata 179 misali kenan ko kuma wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wannan mun ja ta kwana uku da yau ce ba ai zai zama cikin suratul anfal aya ta talatin da uku sai wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutura fiha fa fasaqu fiha fa hakka alaiha alqawlu fa fadammarnaha tadmira suratul isra aya ta nawa eh aya ta shabiyar Allah ya maka albarka waɗannan duka misalai ne kaga na farko a ali imran Allah yake cewa me Allah ba zai bar mumine kan abin da suke ba har sai ya bambanta na kware da banza to wannan bambancewa ɗari bisa dari ne in Allah yana tantance mumine daga munafukai tantancewa ɗari bisa dari ne babu wani munafuki da ke iske da shiga cikin mumine babu wani mumini da ake kankaɗewa kuma a yi rashin sa a shiga cikin munafukai babu kuma wa ma kana Allah li yu'azzibahu an anta wannan shi ma 100 bisa ne wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula 100 bisa ne haka idan ka duba akwai su da dama misalai ne wannan ka duba ko da karshen tauba aya ta 113 114 115 duka wa ma kana ne duka suna nufin nafiyun ne muhaqqaqun wato 100 bisa 100 aka kore ba wai 90 ko 80% ko 90 a'a 100% ba zai yi ba don haka a duk annabawan da Allah ya turo dalilin wani zaka ce wallahi babu annabin da ya taba dauka ko fayar gero daga cikin public resources ya boye in kai wannan kai daidai wallahi duk annabin da Allah ya turo ba wanda ya taba satar allura kai daidai saboda me yace ya ce wa ma kana linabiyin nabiyyin baya halatta ga wani annabi ya koye wani abu na amanar al'umma da ke karkashin sa a wata kira'a cewa ake wa ma kana li nabiyin ko ay yaghul akwai kuma riwayar ayyuhal ayyuhal kuma ma'anar sai a gina shi ma buniyul lil majhul shi ma ya tabbata daga bakin kayyan halitta sai zama babu wani annabi da Allah ya turo da za a iya ha'inta sa cikin shari'a ne ba zai taba wa a cuci wani annabi a shari'a ba wato a yi wata dabara Allah bai turo masa wahayi ba sai wani ya zo da siffar mala'ika sai kawo wahayin wannan ɗari bisa ɗari ba zai yi ba sai zama babu wani annabi kuma da za a ha'ince shi wajen isar da sakon Allah ta inda za a kawo sakon da ba Allah ne turo ba duk dabarar da aka yi a yi aiki da aljanu da munafukai ba za a iya kawo wani annabi aya ɗaya da Allah bai ba su ba kuma ta shiga cikin littafin Allah ba zai yi ba Shi ne sai sai zama ayyuhal kenan Allah ta'ala ya ce wa mai yaghlul dukkan wani wanda ya gululi ya boye dukiya ta al'umma ya ati da ma galla yawmal qiyama zai zo da abin da ya boye gobe kiyama inda ta al'umma ya ɗauka. waɗannan hadisai da dama sun fassara ayan nan tun a zamanin siyayyen halitta misali an je yakin khaybara ana gama yaki sai ake duba waɗanda suka yi shahada sahabbai suna bi ana ta tattara waɗanda suka yi shahada sai abokan gawan wane sai a ce fulani shahidun wane yayi shahada Allah ya ji kansa wane yayi shahada Allah ya ji kansa wane yayi shahada Allah ya ji kansa sai aka zo kan wani gawar wani bawan Allah daga cikin su sai aka ce fulani shahidun wane yayi shahada sai manzo Allah ya ce kalla ra'aytuhu fil nari bai yi shahada ba yanzu na an nuna min litin yan wata na ga sunansa a ciki hadisin iya musnad na imamu ahmad rahimahullah hadisai Ya yace wallahi na ga sunansa a ciki na ga sunansa a ciki bai yi shahada ba ni na ga sunansa a ciki sahabbai suka rasa me ya faru a ce wani ba shahada ya ba sai suka zazzaga da suka duba suka samu a ce akwai wata burda me burda da hausa na kamar riga haka irin da ake sa kamar alkebba ko wani abu da ake sa a dora akan ka ko wata gariya haka kamar gariya sai mun ga wannan ashe wannan ya dauka a cikin ganima gabanin araba wannan rigar ya boye amma duk da ya rasu annabi ya ce wallahi na ganshi a wuta kalla ra'aytu kufin na annabi ya ce na ganshi a wuta shi yasa ba public office ga wanda bai tsoron Allah ba na'i ne abin da ka ji karfin sa kwaya daya sai ya zama sanadin zuwan mutum wuta ga ma hadisin ibnu lutbiya da ya zo hada lakum wa hada lakum wa hada uhdiya ilayya manzo Allah yace afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatu in kana sadiqa annabi yace duk wanda aka ba shi public office appointment ne ko elected ne ko sarauta dai aka ba wa mutum annabi yace sai ya saci dabba idan raƙumi ne gobe kiyama zai zo da raƙumin a kansa in saniya ne gobe kiyama zai zo da saniyar a kansa in akuya ne gobe kiyama zai zo da akuya a kansa hadisin na iya muslim hadisi ne na dubu ɗaya da ɗari takwas da da biyu annabi ce zai zo da su a kansa iya dauke da su filin kiyama mutum zai kinkimo wanda ya saci jirgin sama zai zo da shi gobe kiyama wanda ya saci tirela ta al'umma zai zo da tirela gobe kiyama duk abin da mutum ya ɗauka gobe kiyama zai ɗauko shi a kansa shi yasa a ka'ida a ka'ida jarrabawa ne mai girma a baka kujera ta mulki kuma da talakawa a karkashin ka a ce an baka amanan kula da dukiyarsu sai mutum yayi kaffa kaffa said na umar fa ganima aka kawo zai raba turare ne turare da muka sani sai aka kawo turare mai kanshi sai aka ce a raba mana ai iyalinka wanda ta iya rabon turare ka raba wa talakawa mana sai ce mm, mm, a kai gidan wani ya raba me dalili yace ina tsoron karta je tana raba turaren ganima ya taba hannunta ta shafa a wuyanta ba ta sani ba gobe kiyama Allah ya tambaye ni abinda nake tsoro kenan wannan turaren Allah ya tambaye ni a kansa saboda wa man yazlu bi asbi ma qalla yawmal kiyama shi yasa abinda ake cewa wai albarkar office mutum ya dauki mota ba ta sabai dauki kaza ba ta ba wallahi ba albarka bane wutan office ne wannan Allah ba albarka bane sunansa wutan ofis don abin da jama'a su gane ba daukan satan dukiyar mutum daya ya fi sauki kan daukan dukiyar al'umma da yawa in mutum ɗaya ne iya da sauki sunansa sata amma na al'umma ne na farko amana aka baka kaci Allah ya baka na biyu al'umma suka aminta da kai suka baka amana kaci na uku dalilin ɗaukan wannan ba haƙƙin mutum ɗaya ne, haƙƙin dubbai ne ko miliyoyi ko biliyoyi sannan na hudu mai yiwa dalilin daukan ba mutum ɗaya cutu ba dalilin dauka ne bi asibiti ya lalace ko makaranta an waye gari babu inganci ko ba a iya biyan malamai kuɗin da ya dace saboda mai saboda ya dauke dukiya annabi ya ce duk wanda ya dauki abin da ba nasa ba zai zo da shi gobe kiyama ce sa a ka'ida ma'aikata kuma su ma suna da haƙƙi har ga Allah a kasashe da yawa Afirka albashin da ake biyan ma'aikata gaskiya yaudaran kai ne amma ba albashi ba ne. kuma shi talaka ya gagara gane ba fa sai aikin gwamnati kada yake rayuwa ba akwai hanyoyi sama da guda miliyan da in ka nemi halal Allah zai baka amma albashi babu tabbas yanzu na zama a turai na zauna a saudiya na karanta in ka ɗauki albashi kaɗai da ake ba wa malamin jami'a a saudi arabia ko malamin makaranta za ka tabbatar da wallahi muna yaudarar kanmu ne a kasashenmu na afirka a yau idan ka ɗauki exchange rate na miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a kan dala dubu ɗaya malamin jami'a akwai da zai ɗaukar sama da naira miliyan goma a wata ɗaya amma a najeriya sai ka ajiye direba abuja kana ba shi dubu hamsin sittin don allah ta yaya za a iya kama haya ta yaya za a iya yi cefa ne ya sayi magani ya biya kuɗin makarantar ya'yansa idan aka ce yana zaune a yanya ne ko yana zaune a gwagwala da don allah ta yaya za a yi ya rika shiga mota ya koma gida ya ga iyalansa ya zo yana aiki wani sai da kwana a sakatariya wani a kan sai zai zo ya kudi ya kwana wani a cikin pickup zai kwana a bayanka a hilux mai gatan shi ne da shiga cikin sittin baya ya kwanta da mayafinsa da dan barbansa a suke ke zaune it's not realistic direba yanzu zuwa na saudiya na karshe akwai direban da na sani ya ce mun shi bai yi karatu ba nawa ne albashinsa ya ce riyal dubu uku ake bashi riyal dubu uku in kai lissafi a lissafin mu kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari su ne albashinsa a najeriya na tabbatar da har muka kammala ofis albashin likita minista bai kai naira miliyan ɗaya ba da salari da su duka amma ceo na su akwai masu ɗaukar miliyan biyu miliyan uku miliyan uku da allah is it realistic it's not dole ma'aikata a kula da su mu kuma ma'aikata mu gane ba wai kowa ne sai ya yi aikin gwamnati ba akwai hanyoyi da dama musamman yanzu mu a arewa harkar noma reviving na industrialization manufacturing ya da muhimmanci a yi mitin a yi tsari duk abin da muke so a arewa mu rika manufacturing a arewa waɗanda suke gabani a zauna a yi tsari mun ba wa kanmu wata goma sha biyu duk abin da ake kamar da wani mu za mu yi wa kanmu ba za mu sake shigo da abinci ba ba za mu sake sayan wani yaji da ake yin sa a Najeriya ko Afirka ba za mu yi namu abin da muke bukata na gida furniture mu za mu yi namu abin da in za mu yi gini muke bukatar ofisoshi da winduna mu za mu yi namu mu je mu gayyato kamfanoni a misira kamfanoni a turkiya kamfanoni a europe su zo su assasa a wurin mu yi agreement na knowledge transfer idan kuka zo mun ba ku 24 man za ku samu riba muna da kaza bayan nan za ku koya wa ƴaƴan mutu za su rike kamfanonin nan ba duk ba rashin tunani ba ne sai mun zana wai karshen wata sai an bada fa ana ta musu akan kudin federal government muna da population muna muna da kasa Me za a mana me a cikin na damuwa akwai wata kasar da wahala ya kashe ta ne kasar qatar ina qatar lafiya ɗaya daga cikin manya-manyan kasar daga cikin royal family yake gaya mu yace su lokacin da aka yanke alaka da kasashen duniya su lokacin sa suka farfaro ba abin da ake kai musu su daga lokacin suka zama kusan 99% na abin da suke bukata su suke wa kansu sun yi kamfanoni a kwana 60 na duk abin da suke bukata amma muna zaune wai wai wai hatta wai indomi sai an kawo dan arewa indomi wai sai an kawo mana duk raken da muke da shi wai sai an je wata kasa ko wani kagari an yi shuga an kawo arewa tukunna mu sha haba jama'a aya ina za mu ci gaba da haka kowa ya kammala karatu sai yawo da sirri yana neman aiki mu farfado da kamfanoni mana abinda za mu samu na albarka bai cikin aikin gwamnati wallahi bai ciki a haka za ka samar da biloniyoyi a arewacin takaitaccen lokaci amma babu wannan tunanin mu zauna yunwa ba za ta kashe mu wahala ba zai kashe mu ba mu yi wa kanmu ka'ida mana jiha kaza ku rika manufacturing kaza jiha kaza ku rika manufacturing kaza jiha kaza ku rika yin kaza jami'a kaza ku rika yin kaza ka je ka duba abin da jami'a ta tsara suka yi lokacin da ake covid-19 christmas kawai christmas suke yi suka yi na musamman wanda bai cin kunne har najeriya ana kawo shi kuma jami'a ce ta take rike kanta muna da buƙatar solar energy yanzu wannan renewable energy kamfanoni a yi su kana ne karamin karfi a zo a sama solar panel kwaɗe da batir da ko biyu a gidanka ka hanta da biyan kuɗi ba har sai kake buƙata da fanta kwaɗe ko biyu ba duk wannan ba kamfanoni da za a rika yin su ba muna da wani pop sai an je togo an kawo mai sanya kaza sai an kawo kwano sai an kawo mana kofa sai an je kasa kaza an kawo window sai an kawo kaza kaza hayi sai an je waje kaza an kawo kuma kullum muna gini haba jama'a ba za mu yi tunani ba duk wanda ya dauki abin da ba nasa ba gobe kiyama zai yi bayani inda yana na al'umma ne zai yi bayani shi sa irin ɗabi'a ta mutum ya kammala aikin gwamnati a a yayi kwamishina a a yayi minista a yayi kaza a da motocin gwamnati a tafi da su gida in ba ba mutum aka yi ba ko a yau ka da Allah ka dawo da wannan mota da ta fi karfin sa za ta yi zama da na shigan ka wuta ran da na kammala aiki na on 29 ne 2023 sai zo yana bayana ko ko bayana sannan na ce ɗauki dukkan motocin gwamnati a gida na guda shida ne na ce ka koma da su ministry ka ba su ku yi agreement da transport officer ku yi signing kowace mota da number ta da number injin ta ka sa hannu ya sa hannu cewa babu wata motar kuma sai a gida ne ya dauka ya mai da su abokanai na wani a'a ni na dauka shi ba zan dauka ba wallahi ni ba zan dauka ba saboda ban yadda halal bane a'a ai shine policy na gwamnati ce na takardar da haka da cewa wannan halal ne saboda haka ake na yadda da cewa haka ake yi to amma ina neman dokar da ta halakar min da su yace a babu an saba da yace a'a duk wani polisin da ba a rubuce yake bane ba na bukatar kuma na tabbatar da motar da zai cika daga karfi na ba don tun ina ɗalibin jami'a ina shiga mota kawa tun ban yi digiri ba ina da mota to kuma bare ne wa zai barazana da mota kuma akwai mota da zaka ka sa mai karfi aljanna da ita ne babu wata mota duk motar da ka shiga a duniya za ka yi yawo tuni mai mota za ta tsola ido guda shida da ce haka ne faru kai na ce je kai sadi ina da takardar na ce ba na bukata a'a ai tsari ne na cika'a inda tsari ne na kama a ce a yi ciniki a sayar to ba bisa daga amma ɗabi'ar mutane su ɗauka su rabu na ce ni ba zan yi ba Allah shi ne shaida na farko na san akwai ayoyin da in na yi ni ba jahilin su ba ne na biyu duk abin da wani zai ba laifi bane amma in mai addini yayi to addinin ake so a tozarta sai sa in kana mai addini kana public office ko da alal ne in akwai shubuha a cikin da sai ka hakura da ita saboda ba kai ake so kai wa harin ba addinin ake so a aibata su mutanen banza burin su ɗaya a duniya shine a ce na kwarai ya kasa na kwarai ai kissa jiraji ta ishe mu hujja bautan Allah yake a masallaci yau mahaifiyarsa laifi daya kace in Allah ya tafi Allah ya jarabe ka Allah ya jarabe shi wata karuwa ta yi juna biyu ta yi aka ce waye muke kawai sai ta yi shari take jurai ne shi kuma bai san magana ba ko sanin da bai ba yana masallaci ya sallah ɗan gari suka zo aka fara rusa masallaci kai fito ustazun karya fito jureji makarecin banza ai da ba ustazancin karya ne ai da ma addinin karya ne saboda su mutane na banza haka suke so a ce da kwarai sun kasa. to jurai kuma me ke faruwa sai Allah ya ce maje zai ce a kawo matar da yaron ta zo yayi addu'a yayi addu'a ana kawo yaro yana tsumman goyo sai taba yaron ya ce, man abuka wane ne mahaifinka yaro na tsumman goyo sai yace huwa ra'il ganam wani mai kiwon tumaki ne kawai da da aka ji ashe liyi ne jireki sai aka fara diban tabarruki ko bari mu nemi tabarruki ai waliyin Allah ne kawai sai aka kowa diban tabarruki a wannan ai waliyin Allah ne su mutanen banza musulmai ne qur'anin naka ɗaya ne da su hadisan ka ɗaya da su kuma sikelin da za a auna masa aiki da nasu ɗaya ne a gobe kiyama babu inda aka ce wata aya ta ta mai addini ba tabe su ba amma burin su ya za a ce wanda ke da gemun nau'in kazan nan ya kasa shi ba abin da suke ga ya kafin kullum a tasa wasu ke ciki amma burin su ya za a ce ya yi kanin don mutuncin masu addini to Allah ya kare mu daga mutanen banza in kana da mota da ba taka ba ko wani abu da ba naka ba na hukuma da Allah ka dauka ka mayar duk abin da yake arzikin ka ne Allah ba zai haramtar maka da shi ba Allah zai buɗa maka hanyar da zaka same shi ta hanyar halal mafhum tayyib don haka zai zo da abin da yayi gululi gobe kiyama summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sai a saka wa kowace rai abin da ta aikata wannan rai abin da ta aikata din akwai mutum ɗaya da Allah yake masa waving cewa ba zai je filin kiyama a matsa masa sakamako ba ba hisabi ba akwai mutum ɗaya ana hisabi ga annabawa ko ba a yi eh har annabawa ana musu hisabi a rama ba mu misali ko ba kwadiya qur'ani فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الله تعالى في shida yace آية شدة يكي فلنسألن الذين أرسل إليهم za mu tambayi waɗanda ursula ilaihim aka aiko annabawa zuwa gare su mu da! sai ce kuma wallahi za mu tambaye almursali da su ma annabawa wanda yake tambaya hatta annabawa ana musu hisabi shi yasa immunity a duniya yake da amfani a lahira ba yi da shi a duniya yana yi wasu mutane amfani amma ko a duniya fashiyar amfani ne amma babu wani abin da mutum zai yi na al'umma ko talaka ko mai mulki mai kudi ko talaka mai sarauta ko mara sarauta mai ilimi ko jahili face gobe kiyama Allah ya tambaye mu kuma Allah ya ce wa hum la na alhali ba a zalunci a duniya ana zalunci amma a lahira babu mutum ɗaya da za a rage masa 0.1% na aikin alheri ba wanda za a ba shi laifin da ba nasa ba don kiyama shine kar ta san kar ba mai iya zaluntar ka akwai ayoyi da dama da suke bayyana Allah ta'ala baya zalunci a rama za ka yi ba misalin ɗaya ko biyu ko إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما جزاكم الله خيرا قال ووضع الكتاب بالغ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا جزاكم الله خيرا الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة duba maganar Allah subhanahu wataala kuma yake ce mana فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة آية 40 النساء قبل تسعة أربعين الذي فكيف إذا جئنا من كل أمة Allah baya zalunci ko da kwatankwacin kwayar komayya ne wato ko da kwatankwacin atom ko abin da ke kasa da atom Allah ba zai bari a zalunce ka ba a kiyama aya ta biyu Allah ta'ala me yake cewa mai wa ma yazlimu rabbuka ahada Allah ta'ala baya zalunta daya tun daga wuzi alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaqa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka wala yadlimu rabbuka ahada suratul kahf kenan ko zai zama aya ta 49 Allah ta'ala baya zalunta ne kuma yace wa ma bi zallamin lil abid Allah ba mai zaluntan bayi bane zai zama fusilar ko aya karshen aya ta 46 don haka alagira babu zalunci duk haƙƙin ka za a baka a duniya kake tsoro shi yasa idan a duniya kuma ana so a zauna lafiya babu abin da ke kawo zaman lafiya a duniya kamar adalci yanzu duk abin da ke faruwa a Ukraine zalunci ya kawo shi abin da ke faruwa a gaza zalunci ne duk inda ka ga ba a zaman lafiya to akwai nau'in zalunci da shi ya kawo duk duniya haka sunan Allah ne inda adalci ana samun zaman lafiya in babu adalci yana matukar wahala justice kala biyu akwai retributive justice akwai distributive justice retributive justice ya shafi fair hearing da equality before the law fair hearing kowane mutum kar a hukunci sai an ji ta bakinsa equality before the law ba wani mutum ɗaya bai fi karfin doka duk wanda ya kare doka a karya shi kuma kar a rika selective justice duk al'umma sai za a kirki din su da doka sai kuma na biyu kenan sai kuma social justice ne zama dukkan al'umma suna benefitin daga baitul malin gwamnati kuma benefit ɗinsu ya zama babu tazara tsakaninsu wannan iya da matukar muhimmanci in aka buɗe gab da yawa tsakanin masu shi da marashi ko masu mulki da marasa mulki gafin yayi yawa yana yawan kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma shi yasa an kashe ga kasashen da aka ci gaba za ka ga babu wani gaf mai yawa tsakani je ka Saudi Arabia ka gani an riga an yi bridging gaf din akwai tazara amma gaf din bai yawa ba kowa iya da wuta awa ashirin da hudu. kowa ɗansa sana makaranta ko ba ka da kuɗi dan ƙasa ya je makaranta kowa an ba shi kiwon lafiya yadda yake bukata babu wani wanda ke da cuta da rashin kuɗi ya hana shi zuwa asibiti babu shi gaba daya in dai ɗan ƙasa ne ko yana da za a zar legally babu wanda wannan ya fi sa shi sa ƙa'ida social justice iya da matukar muhimmanci in an ce social justice kuma is beyond kawai mu raba mutane aski. ya zama an taimaka wa al'umma da tsarin da su ma za su taimaki wasu nan gaba taimako da abinci wannan tamfurari taimako ne mafi muhimmancin taimako shine a gina mutane da gaba su za su ba wani abincin da yake bukata don haka yi la muna, alhali ba za a zalunce su ba na'am أفمن اتبع رضوان الله

na zo da sha'awa a yi karatun da yawa na san lokaci ya ja Allah ya ce a famanita ba a na Allah kaman ja a bisakhatin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bisal masir yanzu shin wanda ya bi yardar Allah zai zama daya da wanda ya dawo bisakhatin min Allah da fushi daga wurin Allah wa ku jahannama amma wanda ya dawo daga fushi daga wurin Allah makomarsa wuta ne duk wanda Allah ya ce fushi da shi dan wuta ne wa bisal masir kuma tir da makoma gobe kiyama a ce mutum ya shiga wuta siyayyen halitta tsira da abinci tabbata a gare shi yana karantar da sahabbai irin wannan aya na wuta sai ce kun san bambancin ni'imar duniya da lahira suka ce a sai ce musu idan aka dauki mai ni'ima a duniya da yafi kowa jin daɗi a duniya wanda bai san wahala ba wanda ake tarafe shi da golden spoon ko ko silver spoon a hannunsa in ya shiga wuta na sakan daya dan aka fito da shi aka ce ka taba jin wahala a duniya ce wallahi bai taba jin abuwan ka taba jin dadi a duniya sai ce wallahi bai taba jin dadi a duniya ba azabar wutar lahira na sakan daya na mantan da duk ni'imar duniya za a manta da ita wanda ya fi kowa wahala a duniya ya fi Allah in ya shiga aljanna na sakan daya in aka fito da shi ya yi wahalar duniya wallahi ya manta ta sakan ɗaya a duniya a aljanna ya manta wahalar duniya sakan ɗaya a wuta a lahira ya manta dukkan ni'imar duniya da aka don haka Allah yake cewa wanda ya bi Allah Allah ya yarda da shi ya nemi yardar Allah ba ɗaya yake da wanda ya saba wa yardar Allah bai nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala ba daban-daban ne da wannan ya sa imam imam ibn kathir kuma wallahi cewa tafsirin wannan ayar ita ce maganar da Allah ta'ala yake cewa afaman ya'lamu annama unzila ilayka afaman ya'lamu annama zakkara Allah yace afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-amru kaman huwa yanzu dan Allah wanda ya bi Qur'ani ya san Qur'ani ya san ma'anarsa zai zama ɗaya da makaho waye makaho wanda bai san Qur'ani ba amma ba isai ba ba Allah ne ya ce duk mutumin da yake yamci babu qur'ani fala saddaka wala salla idan sa daga nan yana ango dutsen zuma Allah yake sunansa makaho duk wanda bai san Qur'ani ba makaho amma ba ni na fada ba wai fada Allah yake a'a ma makaho to anan mani taba'a ridwanallah ibnu kathir yin wake cewa wanda ya bi yardar Allah shine wanda ya san Qur'ani ya aiki da shi man ba'a bi safatin min Allah kuma shine wanda ya me shine wanda bai san Qur'ani ya aiki da shi ba yadda shine ma'anar aya so za ka a ƙur'anance wanda bai san ƙur'ani ba makaho ne wallahi duk fakafinar da muke ciki a najeriya jahilci na cikin rizin da ya ba masu cikin yana cikin jahilci saboda wanda bai san addini ba ko taimako yake so ya yi sai ya yi cutarwa bai san adaniyar zai taimako ba wurare da dama za a ga mutane suna da kyakkyawar manufar su mu iko amma saboda jahilci abinda suka yi rusa al'umma ne amma su suna ga taimakon su suka yi mutum kauyen su ba primary school babu secondary school shi bai da makarantar da ake koyon Kur'ani da gina babu kaza da kaza sai kawo gidan shedanci a garin su yana ga ya taimaki garin ne al'ummar da ba a tarbiyyantar da ita ba an kawo gidansa ba ana taimakon su aka yi shi ko yana kan kafo ya taimaki mutanen garin sa da masu kuɗi ne suke yi ba sa gidan islamiyya gidansu ne ma ake yi Allah ya kace daga cikin dattawan mu gidansu ne ma ya yi a Gombe daga baya aka masa wa'azi ya ne da gidansu ne man ya kuma masallacin juma'a Allah ji yayi a Allah ya ji kansa ya gafarta masa kaga shine amfanin ilimi da da ba karatun sinima ne yanzu da ya kusanci masu addini sai aka mai da sinima ya koma masallacin juma'a shi sa duk inda ake ko harkar kasuwanci ko ake sana'ar hannu ko ake shugabanci in dai babu ilimin addini to makaho yake shugabantar masu ido ba ni na faɗa ba ƙur'ani ya faɗa a faman ya alamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqu faman huwa a'ma inna ma yatazakkaru ulul albab don haka Allah ta'ala yake cewa wa bidikal masir makoma ita ce wuta Allah ya kare mu daga wuta Allah ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya gyara mana kafar mu Allah ya shiri dukkan waɗanda suke shugabanni da talakawa Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wallahu ta'ala a'lam